أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأهداف الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابكي وتر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu, wanda ya daidai da a wanda ya daidai da 29 ga watan hudu shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi na hausawar a wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala ya ka ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira wanda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari abin abinda aka faɗa na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abinda aka faɗa na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan abin wato duniya da kuma ainihin wato lahira a lambobin da muke faɗa na mutane guda hudu mafi ƙaranci idan akwai waɗanda suke da tambayoyi suna iya su gaba da aiko tambayoyinsu ta wannan hanyar wata tambayar ma idan ta murya ce ana iya aiko mana muna iya kunnawa mutane su ji tambayar sai da ka san tambayar murya za ka turo kuma abu ne da yake da alaƙa da sarfinka bai kamata a gane kowa ba ba sai ka faɗi cikakken sunanka ba da location ɗin da kake kawai assalamu alaikum ina tambaya akan kaza shi kenan kawai in man sani mu baka amsa in ba man sani ba sai mu shuru mu ci gaba da bincike yawa don ba kowace matsala ba ce za ka sani a kafin mu shiga cikin karatu kamar yadda yan uwa suka sani idan akwai gudunmawa da aka aiko muna faɗa akwai wani bawan Allah ya aiko da naira dubu ashirin babu suna sana akwai wani mustapha umar naira dubu goma akwai darba rufa'i naira dubu ɗaya fatima musa harun naira dubu biyu sannan akwai bara'u a muhammad naira dubu ɗaya sannan akwai tukur abdullahi kagarki naira dubu ɗaya da kuma a wani muhammad abbakar naira dubu biyar sannan akwai batura muktar naira dubu biyu sannan akwai isa abubakar naira dubu ɗaya sannan akwai a ah, gusau aminu ibrahim gusau naira dubu biyar sannan akwai ladilin naira dubu biyar sannan akwai a suraje ibrahim naira dubu ɗaya akwai kuma musa jibirin kagara naira dubu ɗaya sannan akwai aliyu hassan shima naira dubu ɗaya muna tsohon allah dukkan wanda ya aiko sannan akwai alaji umaru daga abijan ya aiko da kuɗin a saifa ne zai kai kamar jaka goma sha biyar haka ashirin ko a jaka ashirin allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri abin da ke hannu na dukiya Allah ka tsare musu shi Allah ka sa musu albarka Allah kuma ka buɗe musu hanyoyin samu fiye da yadda suke neman arzikin sannan Allah kai musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan kubin da muka ce akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara da takwas wannan shine akawun number na ashabatul kiram sambi ibtc sunan banki kenan sunan account din kuma ashabatul kiram a wannan program din da muka fara ta wancan hanyar abinda muka lissafa mana ma za mu biya a shekara na wannan abu ya kai wajen kusan dubu ɗari biyu a dala ya eh, zai ka kusan dubu ɗari biyu sannan mun lissafa kuɗin dubu ɗari da saba'in da wani abu ne so muna neman kuɗi mutane watakila yadda yanayin aka ga mun fara program wani yana abuja a gayyato shi ba sai an ce taso ba wani yana wani garin a inviting din shi in aka lura yanayin yanayi ne kusan za ka iya cewa sai manyan kafofin yaɗa labarai ne suke irin wannan domin ya aka yi muka fara dole kuɗi ne akwai wannan tsarin kuɗi da za mu biya yanzu a shekara kusan naira dubu ɗari biyu a kuɗin shekara so muna neman yanzu mu samu mutum goma ashirin su ba mu naira dubu goma goma wanda za mu biya wannan kuɗin insha Allah kuma na san za a samu mutum ashirin kawai muke so kuma zan faɗa in an jima insha Allah iya wannan kuɗin kawai muke so mu biya na shekara nan ba haka ba in na wata wata ne akwai limit ɗin da in ya kai ya mafi an wata-wata za mu biya so akwai limit ɗin da in ya kai suna iya tsaye da abu ko kuna cikin program ne to kuma kun ai bai kamata ba ko yawa sannan akwai abubuwan da muka so mai amfani da su da mun samu yadda muke so yanzu akwai hanyoyin da wasu abubuwa da ake amfani da su zan iya zuwa nan masallacin ina yin tafsiri da hausa amma daga yare arba'in abin da ya sama suna sauraron me nake faɗa kuma ni da hausa nake ji amma su ba da hausa suke saurara ba so duniya ta wuce yadda mutane suke tunani shi yasa kada wani ya zo nan masallacin ya ga ana karatu ya ɗauka, ko matsalar wai nan wajen ta shafa ko ungon a a haka kuma dama mun san cewa wannan makarantar da kake ganin ta nan haka to sako ne da take isar da shi zuwa ga duk duniya kuma kai kana fahimtar haka ta hanyar lambobin da muke bayarwa wanda ake turo mana sako hatta na kuɗaɗe daga ƙasashen afirka tun daga niger nan kotono ghana kamaru da irin su shadi da makamantansu gaban duk za ka iya fahimtar haka an gani saboda haka yanzu a da nambobin da ana iya tuntuɓa sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli a ah, sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wanda za su bi program ɗin da zamu yanzu an gama ƙarfi bakwai da rabi goma da rabi yana da eh, goma da rabi eh, yana da kyau idan sun tashi da za su dinga koma ta youtube ɗin masu yi sakin a sakin saboda wani lokaci ƙarfin bidiyon da sautin ta youtube ya fi ƙarfi sama da ya fi fita sama da facebook din sana abu na biyu akwai kuma taimaka ma ita kanta da'awar da ake ainihin wato yi wannan shi ne a sannan akwai wanda ya turo da tambaya ta wancan hanyar matsalar abinci ne na siyarwa wani ne yana yin abinci na siyarwa cikin watan ramadana amma kuma ba musulmi bane ke zuwa siyan abincin har na ne ce ya hukuncin yin haka na ce to da musulmi ne suke zuwa siyan abincin lalatattu wanda ba sa azumi to sai ya shiga cikin babin ya zama an samu ta'awanu da Allah ya ce alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi don an samu musulmi cikin watan Ramadana lalatattu ba sa yin azumi sai aka samu kuma wani musulmi yana yin abinci yana siyar musu to kaga lalataccen musulmi yana taimakawa lalatattun musulmi amma dama shi ar ne ko Allah ya sa ka yi abincin ko kakka yi shi ne ba zai ba don dama ba maganin azumin ba a kansa take ba so saboda haka sai na ce wallahu a'lam ba na ganin laifi wajen cewa haramci domin asalinsa ne halarci domin mutanen da za a sayarwa da abincin azumin dama bai daga cikin abin da Allah ya wajinta musu sai sun yi ko kai abincin ko kada kai dama su bayan azumin dace ba wallahu a'lam akaramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim min ajli dhalika katabna 'ala bani isra'ila annahu man قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما قتل الناس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Allah ta'ala ya ce min ajali zalika to saboda wannan kisan da aka fara yi a doron ƙasa katabna Allah ya ce muka shar'anta ala bani Isra'ila akan bani Isra'ila annahu lalle yadda al'amarin yake man qatala nafsan bighairi nafsin duk mutumin da ya kashe wata rai ba tare da ta kashe wata rai ba au fasadin fil ardi ko iya da banna a doron ƙasa faka annama qatala nasa jami'a kaman ya kashe mutane ga baki ɗaya ne wa man ahyaha wanda kuma itaimaka wajen wata rai ta rayu ta tsira faka annama ahyan nasa jami'a kaman ya rayar da mutane ga baki ɗaya ne Allah yake wala qad ja'atuhum rusuluna bil ce. wa'annan mutanen Manzanninmu sun zo da hujjoji da dalilai daga wajen Allah wanda ke nuna cewa ya cancanta su bi dokar Allah su zauna lafiya sai dai bayan wannan kuma thumma inna kaseeran minhum sai dai da yawa daga cikinsu su ba da zalika bayan wannan fil ardi la musrifuna la musrifuna fil ardi wallahi kanna suke a bayan kasa inda Allah subhanahu wata'ala al'imamu bin kasir yana faɗa yana cewa ya ƙulu ta'ala Allah yana faɗa yana cewa min ajali ƙasil min ajali adama a kahu gulman wa daga wancan kisan da ɗan annabi adamu yi ta hanyar zalunci da wuce gona da iri ne katabna ala bani isra'ila ai shara'ana lahum wa a'lamnahum maka shar'anta musu kuma maka sanar da su cewa ga yadda dokar take domin ba yadda za a yi Allah ya faɗa ya ce a yi hasabul insanu an yi turaka da, dan adam yana nufin izo duniya ya rayu sagaga babu doka yadda ya ga dama haka zai rayu ba zai taɓa yiwa ba tun daga lokacin da annabi adamu ici itaciya aka ce masa isauka daga aljanna Allah ya ce masa to zan turo doka fa in ma ya siyannakum minni hudan ba a hudaya fala yadillu in na turo doka na ce a yi na ce a bari to duk mutumin da yi bari to ba zai sha wahala ba amma wa man da an zikiri da na turo doka na ce a ayi aka ƙi, na ce a bari aka ƙi, to a jira za kuma a ga abin da zai biyo ba in ka ga mutane sun bijire wa dokar Allah ya ce ai an ki ya ce a bari sun ƙi bari kuma an buɗe musu al'amura na rayuwar duniya to wannan kuma ya fi hatsari Allah ya ce falon ma na su ma dukiru bihi fatahna alaihim abuwa ba kulle shi aka buɗe wa mutane kofofin kowace irin ni'ima ta duniya bayan sun saki Allah to a lokacin ne Allah ya ce hatta idan farihu to sai in sun yi alfahari da abin da aka ba su na ni'ima Allah ya ce a khadnahu bagatatan to sai mu turo masa azaba kuma on its ba wanda ya tsammani dare ɗaya Allah sai turo wani bala'i kamar rabin Kaduna nan sai a mu rabin garin a kwashe sa a gaba da su kawai shi kenan kawai wanda abin da Allah ke makasashen turai kenan abin da yake musu kenan banda tsada ta rayuwa kana ganin kamar rayuwa ce da take akwai sauki to su can da suke rayuwa wanda suke rayuwa can in suna baka labari za ka sha mamaki rayuwa ce akwai wahala a cikinta ka gani to shine sai Allah yake cewa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin yadda al'amarin yake duk mutumin da ya kashi wata rai ba tare da ta kashe wata rai ba aw fasadin fil ard ko da fanna a duran kasa faka annama qatala nasa jami'an kaman ya kashe mutane ga baki ɗaya ne wa man ahyaha wanda ta baka annama ahayan nasa jami'an kaman ya raya mutane baki ɗaya ne Shi ne Ibn kasir yake cewa ai man katala nafsan ghairi sababi duk wanda ya kama wata rai ya kashe babu wani sababi min isasin wani ya kashe wani a kamo shi a kashe ba ya tantance kisa ba tunna Allah ya ce walakum fil qisasi hayatu a cikin dama kisasi wani ka kashe wani a kamo shi a kashe akwai rayuwa to haka kawai wani bai kashe wani ba bai cancanci kisa ko wani itashi in kashe shi au fasadin fil ardi ko yi wata banna a dauran ƙasa bannar da tana iya kaiwa zuwa ga hukuncin kisa tunda akwai bannar da yanzu ko a dokar ƙasashen duniya in saka kama ka kashe ka rafi na cikin fasadi a doron ƙasa akwai me akwai yada kayan maye shi yasa za ko ƙasashen da ba na Allah ba babu ruwansu da dokar Allah in suka kama ka da kayan maye su za ga abin yana da tsananin cikin gaske a ƙasashen su wannan ita ce ka'ida saboda yaɗa kayan maye fasadi ne a doron ƙasa ba za ka taɓa samun abu guda goma ba a jere da annabi in tsine musu albarka ya ce Allah ya tsine ma ɗan dakon da ya ɗauko kai hatta motar da ke ɗauko kayan maye sai da annabi ya ce Allah ya tsine mata albarka da wanda ije siyowa da wanda ya siyo da wanda aka siyowa da teburin da ake dora kayan maye annabi wajen abu guda goma ya haɗa yake Allah ya tsine masa albarka domin bayan ni'ima da Allah ke wa dan adam wacce ba shi da ikhtiyari a cikinta wajen yinsa ka mutum da Allah ya ga dama an yi kaɗan taure da tuni an manta da ka bi tukunya ka gangare sai ba a yi kaɗan taure ba sannan kuma yayi ka musulmi me yi ka kafiri ba sannan a musulmin ma yi ka cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ka hankali wannan hankalin ne Allah ya ta kiransa da sunaye da yawa a Ƙur'ani. Allah zai ce inna fi zalika la'ayatin liulil albab al jam'i na allubu hankali sannan Allah ya kira shi da annuha inna fi zalika laayatin liulil nuha ga ma'abuta hankali sannan Allah ya kira shi da alhijr alfi zalika qasamul ladhi hijr sannan Allah ya kira shi da al'aqlu hankali wanda asalin kalmar al'aqlu yana da sunaye a lugar larabci ya kai wajen ya kai kusan 28 cikin sunayen al'aqlu akwai az-zilm hatta az-zur kaka ga kalmar zur din da ka ganta ka dauka kirkiran ƙarya ne ana faɗan kalmar azzur da ma'anan al'aql da haka wannan kalma ta al'aql ana ce ma hankali hankali daga tirken dabba ta yadda dabba idan aka zo aka daure ta a tirki wannan tirkin daure ta a jiki shi yake hana ta ta gudu sannan lokacin da kake wayo in kaga ta yi sako-sako za ta gudu ka daure ta in kaga ta daure da yawa tana neman ta shaƙi ka sassauta mata ɗauri don ta zauna lafiya to haka hankalin ɗan adam ya kamata a ce yana gaidin ɗin shi wajen yayi abin da ya kamata da abin da bai kamata ba shi ya sa Allah ya kula da shi ya ambace shi a cikin ayoyin ƙur'ani sun kai kusan guri ɗari saboda muhimmanta hankalin da ɗan adam yake da shi to shigo da kayan maye yana cikin au fasadin fil ardi ko ɓanna a doron ƙasa yau ku duba ku gani yadda matasan yaron da a gabanka ka san sanda mamashi tana budura ba ma shi ba a gabanka aka auri mamashi ba wai shi ba ma mamashi ma ka san sanda ta taso a gaban shi mamakka ta a gaban shi a gabanka mamashi ta taso a gabanka aka yi mata aure a gabanka ta zo ta haife shi amma saboda shaye-shaye a gabanka zai zai ma rashin kunya saboda harkar shaye-shaye duk wani abu da ake neman a arziki da zarar mutum ya riga ya fara shaye-shaye to ba za a samu ba sai dai wanda ya riga ya fara shaye-shaye kwakwalwar ta lalace ba za ka tura shi ka fiye haddace ƙur'ani ba bai yi ba sannan dukkan ɗalibin da yake jami'a yanzu ku je ku duba ku gani duk wani faculty da ake karanta kos mai kyau ka bug fakultin ka gani mutum nawa ne wannan kwas ɗin da yake da tsada yake da wahalan da ake tunanin za a samar da mazaje wanda za su tare wa al'umma wani abu ko ƙasa wani abu ka duba ka gani mutum nawa ne masu shaye-shaye da rasu yin wannan kwas da an riga an ɓata ka da shaye-shaye shi kenan an riga an kashe rayuwar ka an lalata ta wato haka ake yana cikin cin amanar da waɗannan mutanen suke yi su zo su hana 'ya'yan mutane karatu su kuma takura hanyar karatun saboda me wannan bangar ta siyasa da ba 'ya'yan mutane kwaya, in aka bar su suka karatu suka zama mutane ba zai taɓa yiwa ba a ci gaba da wannan da su ba shi kenan ba karatu ne kuma na ku cewa wallahi ko malami ne kai kana karantar da mutane addini a zuciyarka akwai alheri Tsakanin ka da Allah kana so mutane su gane addini ne da ka gaba sai ka sha wahala ba ka zara ido kana nan ko da rai ko ka dare Allah sai ya tashi cikin ƴaƴanka sun yi karatu sun zama malamai amma wallahi ka zo ka samu kunta a ranka ka ki zaunawa ka karantar da mutane ƙoƙarin kai kake ka kafa ƴaƴanka in akwai wasu mutane da suke maka hidima su ‘ya'yan nata kai wa’yancin sun zama bayi gare ka na yanzu su ma wa'annan kana su ‘ya'yansa su taso su zama bayi ga ‘ya'yanka ai ba kowa Allah ya san abin da ke zuciyarsa kowa Allah ya sani ta shi ya sa za ku ga mafi yawancin kuma wa'annan manyan ku je ku bincika ku ban ce maka duka ba akwai ‘yan kaɗan na kirki akwai waɗanda ni na jijje gidajensu taka tsantsan ɗin da suke yi wala abin zai baka mamaki za ka ɗauka malaman addini irin yadda suke taka tsantsan da abubuwa kuma za ka ga Allah ya taimake su akan ‘ya'yansu amma ba kwa ganin yadda karatun kefin ƙarfinsu a nan a tura yaro waje can awa ashirin da hudu duk dare kana tura mai sako birin bai bacci da maka da amsa to shi zai yi karatu ai ba zai karatu kafin azumin nan na je duba wani asibiti ba shi da lafiya yake ba da labari ya ce min akwai 'ya'yan abokinsu da suke tare guda biyu ya tura su karatu ƙasar waje ya kashe kuɗi a kansu ya fi miliyan 160 mutum biyu amma haka taka gama ko takardar bure da bayan da ya dawo da ita ji karatun ya kiwa mutum biyu a kashe musu kuɗi sama da miliyan 160 mutum biyu don Allah miliyan 160 a environment din nan namu makaranta nawa za ta gina miliyan 160 ba mutum nawa za ta yi solving din matsalolinsu ba a dade. mutum nawa za a ɗauki nawa su je jami'a su karatu da miliyan 160 to mutum biyu aka tura waje aka kai su za su yi karatu an kashe musu miliyan 160 kuma sun ƙi karatu shi kenan haka suka dawo gani Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ne au fasadin fil ardi wastahallaqat laha ya halatta kashe ta bila sababin wala jinaya ba wani sababi ba tare da ita wannan ran ma wani rutse ba ta kashe wani kuma za ku ga cewa duk wani rashin mutunci da wasu za su yi to sai an haɗa su da kayan maye sun sha sai ka ga yana sauki wajen yin ta'addancin to shine sai ya ce fa ka annama qatala nasa jami'a la لا فرق عنده nafsin wa nafsin, domin babu bambanci a wajensa tsakanin rai da rai wa man ahyaha ay harrama qatlaha duk wanda ya hana a kashe wata rai wa da zalika kuma ya kudirta cewa haram ne ya je ya kashe wani to fa qad nasu kulluhum minhu bi hadha al to mutane sun riga sun kubuta gabaki daya ni in sa a raina haram ne gare ni in je in kashe wani kai ka kare ba za ka iya zuwa ba to shi kenan, da haka mutane sun kubuta ba za ka iya tashi ka je ka kashe kowa ba yanzu ma ku ga kissa wannan alamtar ila alladhi haji ibrahim fi rabbih ma an atahu allah al-mulka idh qala ibrahim rabbi alladhi yu'i lokacin da yace qala ana uhyi yu'i ni ma ina iya kashewa in yi mai ai hanyar da yace ina iya kashewa in raya sawa yace a zama masa da mutane biyu yace a kashe ɗaya yace a rabu da ɗaya yace kaga na kashe kuma na yi na raya shine to shine sai ce wali hada ƙala saboda haka ne Allah ya ce faka annama ahayan nasa jami'a kaman kara yadda mutane ga baki ɗaya ne ya ce hada ƙaulu wannan shine zance wa huwa al kuma shine abin da ya fi fitowa sai ya ce an ruwaito daga ibnu abbas ya ce man qatala nabiyyan aw imama adli wanda ya kashe wani annabi ko ya kashe wani shugaba adili kamar yadda aka zo ƙur'ani ya ba da labari cewa daga cikin aikin su wa'annan mutanen akwai kashe annabawan Allah wa ya qatuluna annabiyina bi ghairi haqqin sannan wa ya qatuluna alladhina ya'muruna bil ithmi minan nas suna iya kama annabin Allah su kashe ba matsala a gurinsu. duk kuma wanda zai miƙe ya ce ayi abu kaza a bar abu kaza suna iya kashe shi ba wani abu ba bane to shine nake cewa in ilabul mawazi mutanen da Allah ya kira su a Qur'ani ya ce musu yan ta'adda duk wanda Allah ya ce mai dan ta'adda ko an karba ko ba a karba ba ko an yadda ko ba a yadda ba ko an aminta ko ba a aminta ba ko an gamsu ko ba a gamsu ba dan ta'adda ne ba wanda ya sai canza wannan a wajen Allah babu kamar yadda Allah ya buga sam ya ce Muhammadur Rasulullah ko ka yadda ko ba ka yadda ba Allah ba zai canza ba haka yake a gurin Allah to wayannan mutanen da ke kisan nan Allah cewa zalika bima asau wa kanu ya ataduna wayannan mutanen su ne yan ta'adda to yawai wanda a tarihin sa kama annabin Allah ya kashe lamba ta ɗaya. dan ta'adda da maganan Allah ya kuma aka samu in ilabul mawazi sai suka juyar ta abin su suke kiran mutane yan ta'adda ba ba bane kuma yanzu duk wanda suka sa suna suka ce masa dan ta'adda kuma al'umma ta sallama musu shikenan ya zama wa ya zama ɗin ta'adda ba ga wasu daga cikin yara ma da suka rasa yadda za su yi da mu cikin ƴan ɗari nan sun ji duka na hujja cikin shekarun nan sun rude sun rasa yadda za su yi wai maganan malam isa alin na kwanta mana fitowa shikenan sun kama abin yi yi ɗan ta'adda yi yi wala ba abin da zai wannan ba zai hana mu ci gaba da dukan ka duka na dalili ba da aƙidar kawai zuwa za ka ka zo ka kare ka haka za ka yi in maganar ta'adda kake da ma'anan sunan kashe mutane to ka fara da ɗan ta'addan da ƙur'ani ya kira shi ce mai ɗan ta'adda mana ga wanda Allah ya buga mai sam ka sake shi ka tafi kan wanda babu sam a kai shi kana lale a gani sannan kuma a babun ta'addanci a doron ƙasa akwai ta'addanci sama da zagin Allah da annabi babu Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl fitinan kafirci da Allah da zagin Allah da zagin annabi ta fi kashe mutane a doron ƙasa to sai gashi kuma ana samu wannan din shi ma akwai masu to shine yake cewa ibnu Abbas an rawaito ya ce man qatala nabiyyan aw imama adlin duk mutumin da ya kashe wani annabin Allah ko wani shugaba adali kamar yadda aka masa na Umar wani ya taso daga ƙasar shan sufafawa na duniya a wannan lokacin ya zo ya samu sai na umar yana bacci ƙarƙashin bishiya ya tambaya ina shugaban musulmi yake aka ci gashi nan ya kalli ga sai na umar yana bacci ƙarƙashin bishiya kuma shi ne shugaban musulmi na duk zuwa wannan lokacin ya kalli umar ya ce masa hakamta fa'adalta fa'aminta faninta kayi wa mutane hukunci kayi adalci shi ya kasa ka samu amincin da kana iya zuwa ƙarƙashin bishiya ka kwanta ka gani an kasa gane yanzu kafin sudan ta ce din nan suka je suka janyo makansa abinda suka je suka janyo sai yanzu da albashir ita bi ake ta dawo dawo bana da wala ta hina mana amma wallahi kowa ya sani lokacin da albashir ike nan wallahi kana iya ganin albashir zai zo masallaci ko guri kafin ya zo dai kaga mutane suna dan kai koro amma lokacin da zai zo da wuya ka ganshi da jami'an tsaro sama da goma kuma yana shugaban ƙasa saboda a ƙa'idar tsaro ya kamata duk abin da za a ɗauka na mataki a ɗauka ne kafin abu ya faru sai sun zo sun riga sun duba duk ina ko wani abu da za a yi sun gane za a yi abin da ba zai yi wa zai haka in shugaban ƙasa zai zaga ba zai wuce da zo da mutum hudu biyar ba goma ya abin da zai kawai ya gama shi kenan ya gama ya gama mun baro dan a junai dala ɗari yana junai dubu uku da wani abu yanzu ya kusan kai junai wajen dubu arba'in yanzu ka baro abin da yake dubu uku da wani abu yanzu ya koma kusan dubu arba'in rayuwa malam ba sai a hankali ba a hankali abinda babu kinnafin su ma ana yi a kudancin sudan yanzu kinnafin a lifti da kowa a zo a dalime ka a yi gaba da kai dan kwatan nan kana fitowa kowanne ya tare ka ya ce maka ko waya ko makami su ma yanzu ana yi fashi da makami ba su sani ba da ana yi ɗauke wuta ga yanayin ginin ba su yi shi ba dama don a zauna ba wuta don za na ɗauke wuta in ta tafi sai an manta ta ɗau. dama Allah ya ce la'in shakartu la zidan na wannan kati da kai sani kamar yadda kake siya na waya haka ba ake zuwa duk inda ka sani akwai shago akwai kati na neba da zaran kana bukata wutar neban ya kare zuwa kawai da kai a shago su na kawai su baka ka zo ka makala wutan ya ce gaba da aiki shi kenan amma yanzu ta janye yadda ka ga muna tashin janareto na ka ake tashin janareto a suka ta leko ta koma ta leko ta koma to haka ake ta gani to shi ne yake cewa faka annama qatalin nasu jami'a wa man shadda ala adbi nabiyyin aw imami adl duk mutumin da ya karfafa damtsi ko wani shugaba na adalci faka annama ahayan nasa jami'a kamar ya taimaka wajen rayuwar mutane ne ga baki ɗaya wannan ibn jari ya kawo shi abdurrahman bin zaid bin aslam yace man qatala nafsan faka annama qatala nasa da zaran ka je ka kashe mutum ɗaya wanda bai kamata a kashe shi ba to kamar ka kashe mutane ba ɗaya ne yace ya ani wajaba alaihi alqisasu ya wajaba gare shi ai kisasi fala farqa bainal wahid wal jama'a a wajen Allah fa babu bambanci tsakanin kashe mutum ɗaya da kashe mutane da yawa shi yasa Allah ya ce wa man qatal nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama kaman ka kashe mutane ga baki ɗaya to ku duba ku gani mutanen da ake kashewa ba gaira ba dalili dai eh? kasan nan an waye gari mutane wai a basu ma kaɗai su rayu wannan abin ya gagara yanzu wannan fassan in beka ne ko in baka ne ma in baka yanzu magana da ita zu daga jiya zuwa yau da wani malamin addinin musulunci ne ita da ya an a jiya a kamo shi dan shi maganan da ya ce cewa shugaban ƙasa ko isauka ko in ba zai iya ba a impeachment din shi a cire shi kuma yana da nashi dalilan domin kuwa ya sani a 2015 gudunmuwar da ya bayar wajen a zaɓe shi tunda yana ganin an kasa yin abin da ya kamata shi yasa ya faɗi wannan magana amma yanzu inda wani malamin addini ne ya faɗa da yanzu ƙura ta yi da yanzu ƙura ta tashi to da wannan bayanan mutane su tara in an jima za su ji eh ta ji ka gani to kisan mutane wa man ahaya ai afa an qatil walihi akan wanda iran gome akan kisan wato waliyin shine kisa din faka, annama ahayan nasa jami'a kaman ya rayar da mutane gabaki ɗaya na faɗa ina ƙara faɗa na ce in dai ka cire ƙasar da yaƙi ake yi wo to ban san wata ƙasa yanzu da ake wasa da ɗan adam ba kamar najeriya a waye gari a ce maka an kashe mutum ɗari an kashe mutum saba'in an kashe mutum hamsin kuma kowa kowa jikinsu tun da dai kisan bai zo kaina ba to wannan da ya zo kansa to Allah ya kiyaye shi kenan kan in ji ba ta tsallake kanka ta faɗa kan uban kuwa haka ake haka ake ran ɗan adam ya dawo ba shi da kowace irin kima a ƙasar nan kuma ran ɗan adam na kowaye kowaye tunda mu ba muna cikin na farko farko da aka yi mana ba ba an kashe malam jafar ba an kashe malam Alman. ai mu riga kowa ɗanɗana wa cin jina sai dai in wani abu ya faru irin shi mai mai amma mutunta na ai mun riga an riga an ɗanɗana ka gani kisan mutane ba gaira ba da ne Hmm? jiya mun fara magana mun ce yana cikin da shari'a guda biyar ko shida da Allah ke aiko annabawa kuma duk addinin da ka sani tun daga kan annabu nuhu har Allah itika da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun hada akan waɗannan abubuwa guda dole ne abu na farko tsarewa mutane su na biyu tsarewa mutane rayukansu sannan na uku tsarewa mutane dukiyoyinsu sannan akwai tsare musu hankalinsu sannan akwai tsare musu mai mutuncinsu sannan akwai tsare musu nasabarsu wannan yana ciki sai maka ce to idan ɗaya ici karo da ɗaya dole a yi takadimin ɗaya a kan ɗaya mun ci a gurinmu babu abin da ya kai addini muhimmanci muhimmancinsa ne yasa Allah ya yi ciniki da mu yace inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah mai ifara siya rai sannan sai dukiya fada ciniki cinikin shine zai biya da aljanna to akwai matakin da ake kaiwa a ba da kuɗi don addinin Allah yi gaba akwai matakin da ake kaiwa idan kuɗi ba zai yi ba sai an ɗauki rai an bayar don addinin Allah ya tsira to a lokacin tun da addinin ya faran ɗan adam kima dole a haƙura a bada rai addinin ya tsira dole ne wannan kuma annabi da sahabbai sun yi a aikace akwai wanda sai da suka haƙura da rasu sannan addinin ya zo nan kuma ko gobe haka abin zai ci gaba da tafiya in ana so addinin ya kai inda bai kai ba akwai matakin da in an kawo sai sun haƙura sun yi sakir faɗin ransu da mutuncinsu da komai sannan addinin zai fi amma shi kuma Allah ya ce bi anna mu aljanna fada wacce nake shi kuma zai biya da aljanna ne ita ce ka'ida to idan da kuɗi da rai suka haɗu kowa ya sanin cewa dan dan adam ya fi kuɗi muhimmanci sai a yi takadimin kuɗi a kan wa akan sai a yi takadimin ran ɗan adam a kan wa a kan kuɗi saboda ran ɗan adam ya fi kuɗin kima to kuna kallo ko ɗazu na ji firar da aka yi da daga cikin iyayen yaran nan da aka kama yanzu yau su nawa eh tamanin arba'in da wani abu yanzu yana sauraron wani daga cikin iyayen yaran akwai waɗanda har attack ya kama su cikin iyayen sun mutu ɗazuna na ji wani filar a cikinsu yana faɗa yana cewa wallahi a cikin iyayen shi da matar shi da kuwa ba mu iya cin abinci ya ƙoshi ya ce kuma wallahi duk dare kowa in ya farka a cikin tun daga shi har matar shi kowa da kuka yake farka saboda akwai 'ya'yansu a hannu ya ce ga ɗanka kana kallo an kama shi inda ce maka aka yi ma ya mutu sai ka haƙura ka san cewa Allah ne kuma namiji ne to nashi yana da sauƙi babu babban tashin hankali a ce kana da yamace tana hannun mutanen da kowane irin abu na keta mutuncinta za shi yanzu a rotunan da ke fita an ce akwai cikin 'yan matan wanda yanzu haka suna ɗauke da juna sun ma faɗa ko? ka gani? su amma shugabanni an kasa samun wanda za su faɗa musu gaskiya magana cewa ba za a ba da kuɗi a karɓo su ba yana da fuska guda biyu in an ce ba za a ba da kuɗi ba a karɓo su in kuma ba za a iya karɓo su ba to a sani cewa kuɗin bai kai ƙimar ran waɗannan ba ya kamata a samu wanda za su faɗa ma gwamnati gaskiya da kuɗi da ran ɗan adam domin kuɗi in an rasa ana iya kwabarin ɗinsu amma ran ɗan adam in ya tafi babu mahalukin da zai iya kwabarin ɗin shi so kuɗin bai kai rayukan waɗannan yaran muhimmanci ba idan gwamnati da gaske take yi in ta ce ba za ta ba da kuɗi ba in an kama wani to duk wanda aka kama ya kamata ta sani wajibi ne kuma ta karɓo shi shi ne gaskiyar magana amma in ba za a iya karɓo shi ba kuma a ce ba za a ba da kuɗi ba a wannan magana kawai ake kuma ba maganan gaskiya ba ce duk wannan ƙa'ida ce musallama malaman usul suke sun yarda da ita cewa da kuɗi da ran ɗan adam in suka ci karo dole a yi takalimar ran ɗan adam akan kuɗi don kuɗin bai kai ran shi ba kamar yadda da addini da rai in suka haɗu dole a yi takalimin wa addini a kan rai don addini rai bai kai addinin musulunci kima a wajen Allah ba bai kai ma to da in abin da aka faɗa gaskiya ne ba za a ba da kuɗi ba to a karɓo su amma ba daidai ba ne ana kallo a ɗauko su wani afta da oda a harba wannan yau sannan a ce ba za a bayar da kuɗi ba gobe ma a ɗauko wani a yi ne yanzu ba nan muna shirin wala ba An tanku wannan ɗan majalisa dan majalisar mai ma minista na ce dan majalisa minista minista of menene ni ka gaba ma san ko ministan mai ma kuma a nan unguwar yake ma san ko ministan mai ma ka san da yake ba su da kirki lokacin da maganar inta nan ya taso muka zo muka yi program suka dinga aiko mana da tahadidi za su kashe mu su jira muna nan zuwa za su zo kanmu ba san aika mana da sakonni ba akan wannan sai gashi da aka aika aka ce kuwa isa fi jihar sa mu muna cikin mudama dama da Allah muka yi kuma mun yi ne don maslahar kasan ba la nuridu minkum jaza'an to muna cikin wa'anda kwata-kwata mu a wajen su dama la mahallala na mina da iram to yanzu ba ba nan yake ba shi da aka kama shi da shi da Esther Baturiya don Allah da aka kama su kwana nawa suka aka kai kudi eh yini dai suka yi a daren aka je aka kai musu kudi aka fito da su ka gani duk wannan ke unguwan nan ya san an yi haka eh? ya za a yi a ce an kama minista lokacin ba minista ba ne yana wani abu ne ku eh ka san ni ba sanin makaman ne ba sai ana tana yi me a lokacin so tun da ana saɓani ko ma dai mai ne a lokacin da yana rike da mukamin gwamnati aka kama shi aka kama wa yashi kuma kowa ya sanin cewa da aka kama shi bai wuce awa ashirin da hudu ba kuɗi aka bayar aka yi mai sai lokacin sai a ce ai tun da ma kusa ne shi a gwamnati alhamdulillah eh, yalla bai ka ci gaba da jira ba za mu ba da kosishi ba sai ran da suka sako ka amma shi saboda babba ne a gwamnati ransa yana dawa yana da muhimmanci shi yasa ba za a bari ya wuce wudin awa 24 ba sai an yi mai to dama wayannan ɗalibai dukkan su 'ya'yan ya ibadiyar ladina amanu ne Eh? ka gani direban shi sake fa shi direban an kashe shi a to ni yanzu wannan ba zai sani amma dai an kashe shi ko wannan daban to da haka gaskiyar magana dukkan malaman da suka san da matsalan nan take wajen idan aka samu mafasiru da masalihu ana nuna na kana nuna sauramin minti ko to ba lokaci ga dan uwa malam Umar Shehu Zariya ya zo kuma dan abin da ya rage mana na a kai malam alkasi ba lokaci akwai lokaci ka gane akwai lokaci kun gane yawa dukkan malamai ya kamata a duba girman Allah wallahi wannan abin yana da tashin hankali mu muna goyon bayan gwamnati don abin da zai biyo baya za mu zo mai magana akan akwai kawarish akwai kutsa'ul tariq akwai in tawaye to asali mutanen nan bai kamata a yi sulhu da su amma idan gwamnati da gaske take in ba a samu iko a kansu ba suka kawo kansu suka ce kuma sun zo a yi sulhu za su ajiye makamai sai a yi sulhu da su tun da wannan sun shiga cikin illar da zai na kabo min kabli an a alaihi tunda ba ku samu iko a kansa ba sun sun ce za su tuba shi kenan amma in ba su tuba ba to wannan ita ce hanya amma matsalar shi ne shin yanzu wayannan mutanen ana kallon su wani abta da oda ɗaya bayan ɗaya sai an gama kakkashe su saboda wanda ake kashewa in an kashe ba su da asara a je a ma iyayensu jaji kuma dan Allah cikin kunan kowa idan gaji ya za ka ji a ce yarka ta tafi wani abu da sunan karatu wasu su ɗauke ta kana kallanta ana baka labari yanzu ga yarinyar wasu sun mata ciki ba ma maganan ciki ba ta dawo ko kar ta dawo yanzu ma maka da tabbas saboda haka tsakani da Allah ya kamata a duba wannan lamari sannan Allah yake cewa yake cewa wala ja'atkum raja'atkum rusuluna bil bayyinati manzanninmu sun zo masa da hujjoji daga gurin Allah sun sannan bayan haka inna kasirin minhum ba da zalika fil ardi la musrifun bayan wannan da yawa a cikin su kuma maballata ne a doron ƙasa wallahi kamar da na faɗa bayan shirka da Allah ba wata banna da ta kai zubar da jinin ɗan adam a doron ƙasa babu saboda haka gobe ma insha Allah akwai akwai magana magobi tunda za a shiga cikin inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu da abin da zai biyo ba wa yas'auna fil ardi fasada da kuma masu yada banna da fasadi a doron kasa akwai dan uwa malam Umar Shehu Zare ya halicci wannan majalisi malam Umar Shehu Zare muna maka barka da zuwa kuma za mu baka wasu mintuka kaɗan ce wani abu na san ba za ka rasa abin da za ka ce ba kuma kamar yadda muka faɗa cewa in an gama yanzu muna da a program yanzu kai tsaye insha Allah karfe goma da rabin nan ko goma da wasu yan abubuwa ya dawo nan ne wa bi hadha al-qadr kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ni dai tsakani da Allah na so a ce an bar malam ya ƙari shi waɗannan bayanai waɗanda suke ɗaukar feki ƙwarai da gaske kuma ni a fahimta ta ma idan an yi tafsiri gaba ɗaya na wannan shekara akan wannan al'amari ba yi asarar lokaci ba saboda yanayin lokaci a kure in kun dubi maganganun da malam ya yi suna nuna abubuwa guda biyu na farkonsu suna nuna daraja da ƙima malaman addini sannan na biyu yana nuna cewa in kuma ba koma ma addinin na aka yi ba wallahi ba za a taɓa cin nasara don haka akwai aiki ta ɓangarori guda biyu na farko shi ne ɓangaren mu mabiya kuma ɗalibai saboda wasu matsalolin mu ne muke farar da su duk yadda ake maganan wasu sun ki kula al'umma sun ki yin abin da suke so yana da nasaba da alaka da irin ja da baya da tawaye da wasu mabiyan suke ma malaman na addini wallahi alazim na rantse kuma ba dan kafara ba babu mutumin da ke kaunan al'umma kauna ta gaskiya kamar malamin addini kuma malamin sunna duk yadda za a je a dawo kuma ba za a taɓa samun mutum mai nagarta mai son mutane so da zuciya ɗaya kamar waɗannan bayan Allah amma zai baka takaici kwarai da gaske Ka ga mutum yana musulmi da shi ake amfani da farfagandancin cin mutuncin wani malami mai da'awa shi yana faɗa da makiya waɗanda kai da ka san wutan da yake tare maka wallahi azim da ka san cewa abin da yake kai ba za ka iya irinsa to wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma jalimin hukuma da malam yayi magana mu kam dama tun kashe su malam jafar mahmud adam ai an yi walƙiya mai kyau an gane malaman sunna su ne masoyan wannan al'ummar saboda su ne wanda ake sariyar da jininsu arha kayan bako saboda kawai a zo a yi adalci ba su da wata jam'iyya ba su da wata abin da yake na fashi ko makamantansu akwai lokacin da a kai ziyara wurin wanda ga cikin manyan 'yan siyasa a kasar nan Allah ya ji kamalar Rabi'u Daura da Rahama ya kalli tawagan ma Rabi'u Daura shine shugaba a lokaci yace ni fa wallahi malam tausayi kuke ba bani yace honorable ban gane ba yace saboda ni yanzu ga, ba ina jam'iyya kaza ba yace Ya yace eh. to da abinci na zai koma jam'iyya kaza zan buga ribat ne kawai balla a can ku kuna yi wuta za ku tafi kaga wai sun sanda wannan magana amma kuma sai kaga addini bai da ta cewa a cikin rayuwarsu kuma mutane su gane fa su malamai su kadai ne suke da alaka ta zuciya tsakaninsu da mutane wannan taron mutanen da ake da shi da dan siyasa zai tara su nawa zai kashe kafin ya samu kuma wallahi ba zai samu zukata tsarkaka irin wannan ba so da aka fahimci cewa malaman addini ba wata hanyar samar da zaman lafiya da za ta samu ba a sa malamai a ciki ba saboda ba wani ƙarfi kaɗai da yake iya zaunar da duniya lafiya ba wannan ƙarfin bal ma wani lokaci shi ke tuno bala'i da fitilan da ma kai sai ka sauka ka bar wasu da jangon amma malaman addini su ne mutanen da lallai Allah ta'ala ya yaba da su annan sulasulan ko ce su ne magadansa kuma duk hanyar da ba za a bi ta irin ta annabi ba wallahi ba za a cimma nasara ba da sau da haka zai kamata a mai da malamai wasu 'yan baya ga dangi wasu yan ana ganin kamar suna da backward mentality shi bayan tunani irin wanda su ba su da ta cewa al'umma ta su ce kuma ba wanda zai iya tara al'umma na gari kamar malamai kuma babba abin da ya kamata mu sani shine kar mu yadda mu mu zamto wasu shawarakin mutane je kana yi ka a ɗauki shekara hudu ana yawo da tunaninka ana lalata maka manufa sai kuma kawai a zo a baka wani ɗan buhun gishiri da suga a cikin yan kwanaki a mai da ka wani sakarai ko kuma a ce ka je ka yi abu kaza ka siyar da makomaka da ta ƴaƴanka wannan na daga cikin laifukan mu ya kamata mutanen mu su gane su waye duk wanda ya zo zai abu rubuta kai alkawari ka faɗa duk ran ya kasa ai gashi nan suna ganin tonan sililin da ke biyo bayan su sun yi maganganu a shekaru hudu baya yanzu ga yana suna tawa a social media duk abin da suka faɗa sai da suka yi wanda ya fi shi sharri to duk wanda ya zo ce zai wani abu ya fito ya faɗa ku kuma taskaci ai rana ba ta karya in yayi za a gani in ma zai yi ba ko mu nasara ba wallahi sai mu sun hana su bacci abu na ƙarshe shine mu tashi ni karatu mu tashi ni karatu namijin karatu karatun nan na farko na addinin mu saboda an kasan addini ne kake sanin darajar kanka da kai waye kuma ba yanda za ka san addini Allah ya walakanta ka wannan ba sunnar Allah ba sannan na biyu duk wani bokara turanci da wani zai a banza yake wallahi za ka iya wanda ya fi shi namiji yake namiji kake hana idon barci kai ma dan me ba za ka hana idon ka ba lokaci bai kure maka ba duk buyan da za ka fi sanda kake neman ilimi ne tun da yakin ya koma dan ilimi ka yi karatu kuma kai ma 'ya'yanka wasiya su yi karatu kuma ka dasa musu san al'ummarsu da addinin wannan ita ce kadai gaskiya a fahimta ta hanya ya ga an kawo lokacin da yanzu ba su ronin ɓoye-ɓoye da yaudaran kai a cikinmu kawai in za a tashi a riƙe gaskiya a riƙe gaskiya malamai Allah ya saka muku da alkhairi ba mu da abin da za mu iya biyan ku sai dai addu'a da fatan alkhairi Allah ya muku jagora Allah ya tabbatar da digadiganku waɗanda suke ganin ku ne ciwon idansu su ma Allah cire musu ya nan kafin su je kabari ta cire musu don ba ka gane cewa malami shine ne asalin masoyinka wallahi sai ka ji kasan kabari ya cire maka wannan yanan da shaidanin je da suke gefanka da kuma rudin da kake kai ya dauke ka akai to da haka yan uwa wannan sune takaitattun kalmomi da nake da su Allah Musa Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa tsawon kwana Allah ya kara masa arziki da yalwan dukkanin rayuwa kuma ya mazuriyarsa albarka Allah ya sa ne zan so sa'ayin ne mashkur wa tijaratun lan tabur ba mu da abun faɗa illa so mi maka addu'a malam Allah ya tabbatar da diga diganka ya tsare mana kai daga dukkan wani sharri ya sada ka da dukkan alkhairin da yake sada bayansa na kwarai da su mu dai jikunanmu ne ba a gani anan, nan amma tsakani da Allah idanuwan mu da zuciyoyin mu suna nan dan da an fara nake bi malam Usman ya tsani ko yanzu sai da muka yi magana da shi to amma ko ba a ga jikinmu ba mu dai tunanin mu da ra'ayin mu suna da tare da wannan majalisi 100 bisa 100 Allah ta'ala ya muku albarka kuma ya bai da kuwa gidan salatiya? assalamu alaikum wa rahmatullah to akwai yan uwa guda biyu akwai sai yanzu daga ƙarshe aka sanar da ni ɗaya cikin bayan Allah sunansa da kuma da guda ya yi ta garin jibiya ta katsina sannan akwai wani ɗan arziki sunansa ƙarshe ko ƙarshe na bako ko. a goya mana muku da zuwa malam da kuma lafiya na san yankin kasar tana daga cikin libya yankin da suke fama da matsaloli na tsaro to Allah ka zauna da yankin lafiya Allah ka zauna da yankin lafiya kuma muna muku addu'a yadda kuka zo lafiya Allah kuma ya mayar da ku da ainihin wato lafiya a ainihin wato sani sun farko ya kamata a asiri na faɗa wannan shi ne wani bi hadin sadri baya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم السلام لا يبيع جزاكم الله خير